sunana abubakar bashir mai shadda shugaban kamfanin mai shadda global resources ni na shirya fina-finai kamar irin su mariya to san ki ma nake ji mariya saboda me saboda marecin ki mujadala layi akwai matsala mece ce matsalar na san ba za ka iya min maganin ta ba to idan ka san cewa ba zan iya maka maganin matsalar ba me yasa ka zo da ita nan gurin na kamu da so ne matsananci kanwa dubarudu halin dangi ni sunana tukur kolo tan tagaryar almaji ba ni nan na ki a me kefa mai aikin su. uwar ta kake kira mai aiki uwarki Allah ya tsakanin mu da kai wallahi ba ku isa ba sai kun da ah. kun kare kai nayi Yaya hannu a cikin jaka? Ina haka ina haka ina haka hannu na ya fada ciki. Kuma kawai hannun da rasa inda zai shiga sai cikin jaka? Dan bakali hannu na ne soja ne ni. Ki goma zamani goma. Ko uwata da ta haife ni ga kina kallon ta. Ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne. Da kuma ni nan ma da ke gani. Aisha. Haba Profesa, saboda rashin adalci dukkaninku kuna so ku yi rufa-rufa kuma nuna 'yata ce take da laifi. sai fa da na biya miliyan goma sannan suka fito da yarinyar nan fa sallai miliyan biyar ta ba mu kuma ita ta kadin. lamba lamba lamba da ke ce tun da komai kin sace waye zai ce ke ba ni ma in ce soyayya ce ta sarai wannan zance waye bai san yanda sauke sa ai zauren lamba lamba lamba lamba da sauransu ina farin ciki sanar da ku cewa insha Allahu a ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare za mu sarkar muku tallan gagarumin shirin mai dogon zango na farko mai suna dan jarida a YouTube channel ina mai suna mai shadda Global Resources da fatan mu na duniya za su danna kararrawa da kuma subscribing akan wannan channel namu domin samun wannan gagarumin shirin namu mai suna dan jarida wanda zai fara zuwa muku ranar 18 ga watan Disamba da misalin karfe 8 da rabi na dare na gode